ba namiji ba ne ka faɗa min gaskiya na san baka min ƙarya ka faɗa min gaskiya ko mun ɗacinta da wa kake waya duk abin da ka faɗa min zan yarda amma ka tuna lokacin da na faɗa maka dalilin na da saurayina wace rana kina. Ikira. Da ma komawa kai ka je ka ci gaba da jan motanka don ni bana bukatan fuskanka muryanka kadai nake bukatan ji. wace ce zainab wato wace ce zainab wallahi ba a sare na kan ya fara. dakata wace ce zainab hakan yana nuna min kenan bayan da wata kima da daraja a wajen ka kenan tunda ka kasa faɗa min gaskiya ko da ka faɗa min gaskiya duk iya tsananin da zan shiga zan iya yafe maka amma yau ka sani in san me Allah ya sa ba da rabuwa da ni zaki ba Tare aka haife mu? Ikram, amma dai an yi magana iyayenmu. Aure zai gudana a tsakaninmu yanzu me kike son gaya musu? Ba za ka sha wuya ba musamman yadda ka kware a ƙarya da rashin faɗin gaskiya. Kaga kenan za ka san me za ka faɗa musu. Ni dai zan faɗa musu kawai bana buƙatan ka. Me yasa? Saboda kai makaryaci ne, ni kuma ba zan taɓa yi alaka da makaryaci ba ko da ko mutuwa zan yi wallahi. Na kiyaye Ikram. kuma zan da duk wani dalili zai kawo rashin gaskiya tsakaninmu na san baka amin ƙarya shi yasa nake ƙara son ka zan so ka ɗaure a hakan zan ɗaure ikira saboda kina so na ni kuma ina matuƙar kula da ki kuma zan ci gaba kana so na da yawa sosai ma a'a so nake ka faɗa da bakinka in ji No, I'm tired. Ina son ki. thank you little bit shit. A little bit shit. A little bit shit. A little bit shit. A little bit shit. A little bit shit. A little bit shit.